الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى وبعد يقول الله عز وجل قل هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا أعاذنا الله وأجارنا من النار dukkan yabo da kirari sun tabbata ga Allah tsira da aminci su ƙara tabbata ga manzon tsira annabi Muhammad sallallahu da alayensa da sahabbansa da waɗanda suka biye musu bisa ga kyautatawa har izuwa ranar sakamako bayan haka ya 'yan uwa hakika ita ibada asalinta shine mutum ya ja ya tsaya sai abin da aka ce ya yi ko abin da aka ce ya bari duk girman malami da isassa da birin kasar iliminsa a musulunci bayi da lasisin ya ce maka kai wata sallah ko kai wani azumi ko kai wani zikiri ko salati a kankin kansa sai dai fa in yana da hujja daga Allah ko yana da hujja daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin ita ibadar nan ba kowa ake yi wa ba face Allah don haka shi kaɗai ne yake cewa ga abin da za a yi kuma shi kaɗai ne yake cewa a bari hatta annabawa jakadu ne wakilai ne masu isar da saƙon Allah ta yadda za a bauta masa amma babu wata ibada da annabawa suka shar'anta da kansu ba wani zikiri da annabawa suka kirkira a kankin kansu duk abin da kaji sun faɗa Allah ne ya sa su kuma shi ya ce su faɗa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ubangiji ya ce duk abin da ya gaya muku ni na ce ya faɗa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahayin yuha baya faɗa muku son zuciya duk abin da ya faɗa wahayi ne ni na sa shi in ji Allah subhanahu wataala abin da zai nuna maka haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da kansa wata rana ya taba cewa ba zai yi abu kaza ba kuma Allah bai yadda da wannan ba ya ja masa kunne ya tsawatar masa ya ce karka sake manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa wata rana ya shiga ɗakin sadaka samariyatul qibtiyya ko a wata ruwayar aisha ko hafsa ɗaya daga cikin matansa ta fita sai kira sadakarsa ta zo ɗakin ɗaya daga cikin matansa ya kwanta da ita kwanciya ta auratayya a ɗakin matarsa daga cikin matansa na aure a matsayinta na sadaka a matsayinta na wacce ba mai ɗakin ba to amma wannan ba shi da haramci a cikin musulunci gidanka ne matarka ce ɗakinka ne sadakarka ce kai da kaya duka mallaka wuya ne da haka idan mai gida ya ƙi saduwa da wata a ɗakin wata ba wai a tare da juna ba ya ce kowa zai sadu da ita a ɗakinta cikin matansa wannan karamci ne da alfarma amma bai saba wa Allah ba to amma annabi sallallahu alaihi wasallama ana tsaka da haka sai ga mai ɗakin ta dawo kuma ta ga abin da ya faru sai ranta ya mata ba daɗi sai ta ji ba a kyauta mata ba a tunani irin nata da kuma kishi irin na iyayenmu mata sai annabi ya rarrashe ta ya lallame ta ya ce na ma yi miki alkawari daga yau ba zan sake saduwa da ita ba wannan ɗaya daga cikin ruwayoyin malamai kenan dangane da sababin ayar da zan karanta mana abin da ya sa ta sauka a wani ƙaulin aka ce a azumar da yake sha ne a ɗakin na na zainab bisa ga al'ada ta manzon allah sallallahu alaihi wasallama duk bayan sallar la'asar sai ya kewaye matansa baki ɗaya ya ziyarce su ya shiga ɗakin waccan ya fito ya shiga ɗakin waccan ya fito ya tafi gidan waccan ya fito har a ƙarshe ya dawo ɗakin mai girki a nan zai kwana to matan sun riga sun saba da haka sun san ana haka kuma sun san iya lokacin da yake ɗauka a kowane ɗaki idan ya shiga Ƙila baya wuce minti goma sha biyar biyar ko minti ashirin ashirin da haka da an shiga ɗakin ta kusa da ke to kin san nan da minti ashirin ke ma za a shigo ɗakin ki to annabi yana da wata al'ada yana da son zaki nana Aisha ta ce kana yuhibbul hulwa wa yuhibbul asal annabi yana son alawa yana son zuma in kana so annabi ya dade ya ne maka hira to ba shi alawa ko zuma yana tanda sallallahu alaihi wasallam sai a dade ana magana to nana Zainab da ta fahimci haka sai ta tura aka samo mata zuma kyakkyawa mai kyau mai tsafta da haka sai ta aje a ɗakinta da zarar annabi ya shigo ɗakinta kan a fara hira sai ta zuba masa zuman nan da haka a madadin ya minti goma sha biyar sai ya talatin ko arba'in da biyar to wannan sai ya motsa kishin sauran matan suka yi ta bin diddigin sai da suka gano me yasa yake dadewa ne a ɗakin zainab sai aka gano cewa zuma yake sha to a ƙarshe sai na na aisha ta shirya juyin mulki na ruwan sanyi sai ta ce to yadda za a yi idan ya fito daga ɗakin zainab ɗakin wancan zai shiga sai ta taru waccan wancan sai ta ce in ya shigo ɗakin ki da ya kusanto ki ki ce ya naji kana tashin magafin. magafir wani tsutsutsa ce wacce take shiga ta yi wa zuma kashi in ta yi kashi a cikin zuma duk wanda ya sha zumar to sai an ji yana karni karnin wannan kashin kwaran wanda ake kira da suna magafir annabi sallallahu alaihi wasallam zumar da yake sha babu magafir a cikin ta amma aisha ta yi haka ne dan ta sa ya dina sha da haka ta gaya wa ta gaba ta gaya wa ta gaban ita ma kuma ta rike abin aranta da annabi ya fita daga ɗakin zainab ya shiga ɗakin ta gaba sai ta gaya masa haka ɗaya daga cikinsu ta ce wallahi ba dan aisha ce ta sa ni faɗar wannan magana ba magana tana da nauyi ba zan iya kallon annabi in gaya masa ba to amma juyin mulki ne irin na cikin gida na ruwan sanyi kuma halattacce da ka annabi da ya ji maganar ta farko ta ce yaya na ji kamar karni karnin magafir ma'ana tsutsar da take wa zuma kashi sai annabi bai ɗauki magana da wata kulawa ba ya ɗauka kawai ɗan kishi ne na mata ya ɗan motsa mata da ya je wajen ta gaba sai ya ji nan mata faɗa da ya je wajen aisha ya ji ita mata faɗa sai ce kai abin ko da gaske ne to shine sai ya fito ya fasa kwai daman kuma tarko suka ɗana irin nasu na iyayenmu mata da ka sai na na aisha annabi ya ce mata to wannan abin na ga alamar kamar da gaske ne wance mata ce wance mata ce wance mata ce to shi kuma ma'aiki sallallahu alaihi wasallam tare da ba wanda ya kai shi tsarki a duniya tare da shi dukkan wani abu da ka san yana fita a jikin sauran yan adam da sunan kazanta shi nasa tsaftatacce ne za Allah zaka sha fitsarinsa ka sha jininsa za a ci gashinsa za a shafe majinarsa a jiki a haɗiye guminsa in ya fita ko bai sa turare ba kanshi yake babu turaren da ya kai shi kanshi iyaye in za su aurar da 'ya'yansu mata wannan kwalabe suke kaiwa gidajen annaba a taron musu guminsa su haɗa wa 'ya'yansu turaren angwanci ko amarci to amma tare da haka manzo Allah ya fi kowa tsafta tare da yana kanshin gumi amma kuma kullun cikin wanka yake yana da kwalbar turare yana da kuratan duna sa kwalli yana taja kansa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to da ka ba abinda annabi ya fi tsana a duniya sama da a samu wani yanayi ba daidai ba a tare da shi shi yasa Aisha ta ce da annabi ya shigo gida farkon abin da yake fara yi brush wanke baki to tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji sun faɗi wannan abin sai kyamar zumar da yake sha din ta shiga ransa sai ya ji baya son zumar to shine a ƙarshe saboda ya fi sakewa da Aisha sai yake tona mata asirin abin yake gaya mata yace zuma nake sha a ɗakin Zainab amma maganar ta ƙare ba zan sake sha ba to kaga mutum ya sha zuma a gidansa matarsa ta bashi me haramci babu mutum ya sadu da sadakarsa a gidansa a ɗakinsa me haramci babu amma da ke ba Allah ne ya ce wa annabi dena ba annabi ne kai tsaye ya ɗau mataki ya ce na dena sai ga ayoyi sun sauka ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak ya kai wannan annabi dan me zaka haramta wa kanka abin da Allah ya halatta maka tabtagi maradata azwaji wai dan neman kararrashi matanka kad faradallahu lakum tahillata aymanikum to ku sani ko rantsuwa kuka yi in akan abin da ba daidai ba ne Allah ya halatta muku ku warware rantsuwa da haka Allah subhanahu wataala ya shiga ya gyara wannan hukuncin abinda wannan yake nuna maka cewa annabi ba gaban kansa yake ba kissoshi da dalilai na shari'a makamantan wannan a cikin alkur'ani suna da yawa babu da lokacin da za mu kawo su duka amma ɗaya daga cikin sahabbai yake faɗa alhalalu ma ahallahu fi kitabi wal haramu ma haramahu fi kitabihi halal shine abin da Allah ya halatta domin shi kadai yake da wannan iko haram shine abin da Allah ya haramta domin shi kaɗai yake da wannan iko ko annabawa ba su da wannan iko to da haka wannan shi yake nuna mana cewa ashe shari'a asali ta Allah ce ashe kowa mabiyi ne Allah kaɗai shi ake bi shi yasa magabata sukan faɗa don su nuna maka matsayin annabta da matsayin Allah akwai bambanci kar ka ɗauka duk abin da Allah yake yi annabi yana yi a'a Allah shine Allah duk wanda ba shi ba kuma bawansa ne Nabiyun bi wahayi alwahyi la yatasarrafu yo shi kansa annaban in ba da wahayi ba baya gaban kansa to da haka ballantana kuma wani wanda ba annabi ba malami musamman a cikin waɗannan watanni ko wannan wata mai albarka da muke ciki ɗaya daga cikin watanni masu alfarma shine watan rajab za ka ga malamai suna ta sakin baki suna ta ba falala suna ta raba salati suna ta raba salloli ga wanda bai san waccan ka'idar ba ta addini sai ya ɗauka yau ai malam ne ya faɗa to abin tambaya shin malam yana da ikon ya faɗi wannan ɗin akwai abin da malam zai faɗa shine ya ce maka Allah ya ce annabi ya ce kuma a duba a tabbatar haka ne amma malam kawai dan karan kansa ya ce maka yi salati kaza adadi kaza yi tasbihi kaza adadi kaza raya dare kaza da nau'in ibada iri kaza to malam bai da wannan damar kuma in ka faɗi haka baka raina malam ba ka aje shi ne a bigiransa ka aje shi ne a matsayinsa wai kifa inda amrihi wa Da daka ya yan uwa asalin wannan abin shi ake kira da bid'a kirkire kirkire a cikin addini wanda Allah subhanahu wa tun tun talatala ya ja kunnan mu akan haka ubangiji subhanahu ta'ala yana faɗa ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum kadai ku ba abin da aka saukar muku daga wajen ubangijinku wala tattabi'u min duniya awliya kada ku bi waɗansu masoya ku saki abin da Allah ya turo da annabinsa da shi kada ku bi wasu masoya su koma su suke shar'anta muku abin da Allah bai shar'anta ba ko suke halatta muku abin da Allah madaukakin sarki bai halatta ba ubangiji subhanahu wataala ya zargi yahudawa malamansu da mabiyansu ya ce mabiyan sun riki malaman a matsayin iyayen giji a matsayin alloli da yahudu da nasara duk Allah ya musu wannan zargi cikin ayat suratul tauba ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal masih ibn maryam wa ma'umiru illa liyabudu ilahan wahida la ilaha illa huwa subhanahu amma lokacin da wannan aya ta sauka akwai ɗaya daga cikin kiristoci balarabe ne adi ibn hatim da'i ya zo ya tambayi manzo Allah sallallahu yace bamu ya ce ba san ka da faɗar maganar da ba daidai ba amma qur'anin ka ya faɗi wani abin da ba haka yake ba manzo Allah ya ce menene abin da ba haka ba ya ce ka ce mun riƙi malamanmu a matsayin iyayen giji yi mu ba ma bauta musu ba ma yi musu sujada. ba ma sai manzo Allah ya kyale shi duk sai da ya gama surutun sai ya sauka sai annabi ya ce ba sa halatta muku haram ku bi su ya ce a wannan kan ana yi ba sa haramta muku halal ku bi su ya ce eh wannan kam ana yi ya ce fatilkumul ibada wannan ita ce bauta ai bauta a ce kayi kayi ka bari ka bari shine ibada ba sai ka sa goshi a ƙasa ba wannan cikon aiki ne to kaga wannan yake nuna maka kenan wannan mummunar ɗabi'a ce ta Yahudawa wacce ta gangaro mana har zuwa musulunci kamar yadda manzo Allah daman ya faɗa wallahi sai kun bi tafarkin su takun kafa da takun kafa duk fitinar da Yahudawa suka yi da duk saban da Yahudawa suka yi sai kun yi irin sa dukkan gararin da aka samu a cikin Yahudawa sai an samu kwafin irin su a cikin ku annabi ya ce biyayyar da wasu daga cikin ku za su yi musu da kwaikwayensu da za su yi sai ta kai ko ramin damo suka shiga rintsi sai sun bi su Allah madaukakin sarki ka tsare mu ubangiji madaukakin sarki ya faɗa a wata ayar qul in kuntum tuhibbuna Allah ka ce musu in daga sai kuna son Allah fattabi'uni to ku bi ni yuhibbukum Allah shi kuma Allah sai ya kaunace ku ashe kenan biyayya a sa ka ka yi a hana ka ka bari to shine addini shi ake so kuma wannan ana yi ne ga Allah ana yi ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam duk wanda ba su ba shi isarwa yake yi amma ba nasa bane ba kankin kansa bane ba a wata ayar Allah yana shaidar mutanen kwarai sai ya Allah allazina yattabi'una ar unar rasulan nabiyyal ummiya su ne waɗanda suke bin manzo annabi ba ummi allazi yajidunahu maktuban wanda suka samu labarin sa rubuce indahum a wajen su fit tawrat wal injil a cikin at-taurat injila ya'muruhum bil ma'ruf yana umarta su da kyawawan ayyuka wa yanhahum 'anil munkar yana hana su munanan ayyuka wa yuhillu lahum at-tayyibat yana halatta musu dadada ma'ana duk abin da yake halal ne annabawa sun yi bayani akan sa wa yuharrimu alaihim alkhaba'ith yana haramta musu munana duk abin da yake mara kyau ne haramun ne zai haifar da cutuwa ta duniya ko ta lahira ko baki daya annabawa sun yi bayanin sa wa yad'u anhum israhum wal aghlal allati kanat alaihim kuma annabawa suna bayani dan su fitar da mutane daga bautar ƴan uwansu mutane zuwa ga bautar ubangiji dan su fitar da su daga kuncin rayuwa zuwa ga walwalata. dan su tsamo su daga bautar mutane zuwa ga bautar ubangijin mutane sai Allah ya ce fallazina amanu bihi kun ga wanda suka yi imani da wannan annabin wattaba'un nuran ladhi unzila ma'ahu wa azzaruhu wa nasaruhu suka karfafe shi suka taimake shi wattaba'un nuran unzila ma'ahu kuma suka ba hasken da aka aiko shi da shi shine alqur'ani ulaika humul muflihuna waɗannan su ne masu babban rabo waɗannan su ne za su tsira daga wuta su samu rabon shiga aljanna Allah ka samu daga cikin su ya tabbata cikin hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ja kunne yace man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa rad duk wanda ya kirkiri wani abu a cikin wannan al'amarin namu na addini abin da babu shi a ciki ko waye shi ba girma ba kanranta ko kai waye kai manzo Allah yace Allah mai maka da kayan ka zai ba zai karba ba a wata ruwa yace man amila amalan duk wanda ya aikata wani aiki laisa alaihi amruna ba mu muka umarce shi ba da sunan addini fa huwa raddun mayan masa za a yi kowaye shi duk girmansa duk tsakaicinsa duk kankantarsa Abdullahi dan Mas'ud Allah ji kansa da rahama yana faɗa ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum ku bi kar ku tsaya kirkire kirkire an riga an gama addini an cika muku shi duk abin da aka ce an cika sai wani ya zo ya ƙara kuma ƙarin ya samu wajen shiga to ya nuna bai cika ba amma in aka ce maka abu an cika to ana nufin duk yadda zaka ƙara fa ƙarin ba zai samu wajen shiga ba to Allah tuni ya riga ya ce na cika addini ka ba wani wanda zai zo ya ƙara wani abu a yau ko zikiri ko salati ko hailala ko istighfari ko sa adadi a inda babu adadi ko faɗa yanayi a inda ba a faɗa ba ko taƙaicewa a inda ba a taƙaice ba sannan wannan abun ya samu shiga a cikin addini babu an riga an rufe kofar imamu malik imamu darul hijira Allah ya ji kansa da rahama yakan faɗa sau da dama idan ya zo fassara faɗin Allah al yau akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'amati wa raditu lakum al-islam dinan Allah ya ce yau na cika muku addinin ku na cika muku dukkan wata ni'ima da zan muku na yarje muku musulunci ya zama shine addini Imam Mali ya ce to abin da Allah fa yake so ya ce da mu ya ku yan uwa duk abin da a wannan ranar da wannan ayat ta sauka babu shi da sunan addini to har ƙasa ta nade ba zai shiga ba an riga an kulle kofar imamu malik sau da dama yakan ja hankalin ɗalibansa a lokacin duk da ya gama karatun muwaɗa a masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam bayan ya yi addu'ar tashi daga wajen zama in ya yunƙura sai ya ce wa khairu umuri dini ma kana sunnatan wa sharul umuri muhdathatul bada'i'u ku sani al'amarin addini shine wanda aka gina shi akan sunna Allah ya ce annabi ya ce mafi sharrin al'amari da mutane suke yi da sunan addini ba su sani ba shine kirkire-kirkire da bin son zuciya dan adam yana son falala ba wanda baya son falala amma shin falala a ina ake samun ta ana samunta ne cikin abin da Allah ya ce da annabi amma ba a cikin da abin da kai ka shirya wa kanka ba zikiri in za ka yi shi ko ka kirkire shi ko ka kidanya shi in za ka karar da rayuwarka kana yinsa in Allah bai ce ba annabi bai ce ba da yanayin da kake yi da lafazin da kake faɗa da lokacin da kake yi wallahi Allah ba zai karba maka ba domin Allah baya tsoron kowa shi ya cancanta a tsorata ba shi ya tsoron wani ba in kwa za ka yi shi ya bi to ya nuna shi yake tsoron ka ba kai kake tsoron sa ba ya nuna yanzu kai ne ubangijin ba shi Allah ba to a ka'ida kai za ka bi ba kai a bi ka ba in dai da sunan addini ne kowa mabi ne duk wanda ba Allah ba shi ma mai bi ne ya yan uwa abubuwan da suke faruwa a cikin wannan wata na rajab ba bakin al'amura ba ne daɗaɗɗin al'amura ne ta fuskar ƙirƙira babu su da sunan addini wasu su kamar yadda mun sha faɗa akan wannan mumbari mai albarka an gado su ne tun daga lokacin jahiliya tun zamanin jahiliya larabawa suke yi sukan yi yanke-yanke a cikin wannan azumin sukan yi girke-girke sukan yi ɗinke-ɗinke sukan yi abubuwa da yawa a cikin wannan wata wanda muka zo muka gaje shi a ƙasar hausa ake ce da shi azumin tsofaffi ai in kana da hankali da tunani da mafi kankantar ilimi da an ce maka azumin tsoho ka san babu shi saboda ita shari'ar musulunci asali tsoho sauƙaƙa masa take yana daga cikin abin da shari'ar musulunci ta fice da shi akan sauran addinai ko da daga sama suka zo kamar yahudanci da nasaranci tausasawa sauƙaƙawa to yanzu dan Allah tsoho shi ya kamata a wara da yin azumi ko yaro sai aka ce azumin tsoho ma'ana wanda ya kamata a tausasa wa yanzu shi ake dannewa ubangiji kuma bai ce haka ba ku koma ayoyin azumi na gaske a ƙur'ani a ƙarshe mai Allah ya ce a ƙarshe tsofaffi ɗauke musu azumi yayi tsohon da ya kai ba zai iya azumin ba in yayi yana galafaita ba wai don wata cuta ba sai don tsufa kawai shine Allah ya ce wa alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin ga waɗanda suke azumin su kai shi da kyar da su ɗungoshi mun ɗauke musu a madadin azumin su rinka ciyar da muskinai. Anas dan Malik shekararsa 135 amma bai taba fashin azumi ba sai shekara biyu kafin ya mutu tsufa ya cin masa da haka da zarar an ga watan azumi sai ya dafa abinci na mutum talatin sai ya ba su in an ce me dalili sai ce Allah ya ce wa alal ladzina hu shi tsoho fa baya azumi to amma ga wani azumi an ce da shi sunansa azumin tsofaffi ma'ana a danna mai rauni a tirsasa shi a ƙarasa shi addinin musulunci bai zo da wannan ba wannan ka'ida ce aka rusa daga cikin mafi girman ka'idojin addinin musulunci shine ka'idatu taysir saukakawa ko a cikin azumi bayan Allah duk ya gama maganar azumi a karshe sai ce yuridullahu bikumul yusra so muke mu tausasa muku wala yuridu bikumul usra ba ma son mu tsananta muku to dan Allah tsoho yana azumi kwana 60 a jere bai kashe dan kowa ba ba ka fara ba ba komai ba ka dora masa wannan dan Allah sauƙaƙa masa kai ko wahal shi kai shi kuma Allah ya ce bai tsananta ba wa ma ja'al alaikum fid dini min haraj ubangiji bai sanya muku kunci a cikin addini ba to ba tsoho ba ko yaro ya juri azumi 60 tun daga rajab ya fada shi a bar ya dire da ramadan 90 ma billahi allazi sai jikinsa ya gaya masa ba wai tsoho ba ko yaro ne to da haka ya kamata yan uwa mu sani cewa ire-iren waɗannan abubuwa da muke jin su daga bakin wasu maluma Allah ya kare su lafiya fatan da muke musu san alkhairi ne suke yi ga al'umma to amma sun sauka daga turba ka'idar shine duk mutum yana son alkhairi amma shin kowa ne ya san hanyar da ake bi a kai ga alkhairi ba kowa bane ba da yawa daga cikin malaman mu Allah madaukin sarki ya saka musu da alkhairi waɗanda muke jin ire-iren waɗannan fatawar daga bakunan su suna da karancin nazari da bincike akan ire-iren waɗannan maganganun sun ɗauki maganganun ne a gari su ma sai suka ci gaba da yada su domin da yawa irin waɗannan maganganun ba za ka same su a cikin littafi abin dogaro ba a musulunci ba za ka ji su a qur'ani ba ba za ka ji su a cikin kutubu sitta ba sahih bukhari muslim da sa'i tirmidhi abu dauda ibn majah musnad ahmad musannad abdurrazzaq da sauransu daka ire-iren waɗannan maganganu ya kamata a ce al'umma ta faɗaka game da su ta san cewa ba dukkanin abin da na ga ya dace a yi ba shi Allah yake so a yi ba duk abin da nake tsammanin za a samu lada ba ne abin da Allah ya ce in an yin kuma za a samu ladan Allah madaukakin sarki ka nuna mana gaskiya ka ba mu ikon binta ka nuna mana ƙarya ka ba mu ikon nisantarta Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani ɗaya daga cikin manya-manyan malaman musulunci ya wallafa littafi dangane da wannan matsala da shi da ire sa ya kira littafin da suna tabyinul ajab bima warada fi fadli fi fadaili rajab bayanin abun ban mamaki na wai abubuwan da ake faɗa game da falalar watan rajab to daga ciki yace da hadisan ko na ƙarya ne ko kuma ba su da inganci ba su tabbata ba daga annabi yace kaga irin wasu salloli da ake yi da wani yanke yanke da wani zikiri da kaza da kaza da azumi yace wannan duk ba su da asali da sunan addini yace galibin su ma jahiliya ce maguzanci ne tun kafin zuwan musulunci ake yi Umar dan Khattab ya kasance duk a wannan wata yakan ɗauki sandarsa kwagiri yana bin majalisa majalisa da kwanan abinci da ya zo majalisa masu hira dattawa waɗanda suka ɗan manyanta ko matasa sai ce a buɗe kwanukan abinci duk wanda ya ga ya janye hannunsa ya ci, sai kwaɗa masa sanda ya ce jahiliya a musulunci maguzanci a musulunci wa ya sa ka yin azumi a wannan wata to amma idan mutum yana da al'adar yin azumi a wata ko ma wani wata irin azumin sha uku sha hudu sha biyar irin litinin da alhamis irin azumin annabi dauda yau kai gobe ka sha ko a cikin rajab zaka ci gaba da kayanka amma ka ware watan rajab watan azumin tsofaffi ka ce zaka yi azumi a cikinsa, sa to wannan ma anzalallahu bihi min sultan Allah madaukakin sarki ka ba mu lafiya ka ba mu zama lafiya ubangiji subhanahu wataala ya ce shin in gaya muku wasu waye suka fi asara da tabewar aiki ba wai fa ba su yi aikin ba sun yi aikin amma ya zama aikin baban giwa sun yi asara sun tabe kamar mun ce eh Allah gaya mana sai ce allazina dalla yi fil hayati duniya su ne wanda tun a duniya ba su zo lahira ba ma aikin ya lalace domin gini suka yi da tubalin toka rubutu ne akan ruwa domin duk wahala aiki in Allah bai sa ka ba wannan shine asalin aikin baban giwa in dai da sunan addini ne Allah ce wujuhun yawma idhin khashi'a amilatun nasiba tasla naran hamiya a ranar lahira da an tashi waɗansu da ka kalle su zaka ga suna cikin tashin hankali da firgici da bala'i me yasa Allah ya ce amilatin nasu ba dan sun yi aiki tukuru amma fa duk da haka tasla naran hamiya wuta za mu sa su to dan Allah akwai aikin baban giwan da yake wannan kayi amma kuma duk da haka wuta zaka shiga me yake jawowa aiki ya zama na baban giwa Allah bai ce ba annabi bai ce ba shikenan Allah maɗaukin sarki ka tsare mana imanin mu Allah maɗaukin sarki ka bamu rayuwa mai albarka Allah ka sanya duk abin da zamu yi mu yi shi bisa ga ka'idojin da ka gina mana wanda zamu yi ibada dan ka karba yayin wa masu albarka kafin saukar ka wannan munbari mai albarka lallai lallai zan yi kira zuwa ga uban ƙasa shugaban ƙasa janar muhammadu buhari mai ritaya game da hada-hada da ake yi da sato kasa katsi game da canjin kuɗi wanda a cikin 'yan wannan kwanaki mun fara shiga taitayinmu mun fara ji a jikinmu jikinmu ya fara gaya mana kamar yadda daman mai girma shugaban ƙasa ya ce jiki magayi to tabbas fa jikin yana gaya mana yanzu ya mai girma shugaban ƙasa kai ne uban wannan ƙasa a yau kai ne jagoran wannan ƙasa a yau kai Allah ya ɗora wa amanar jan ragamar mutanen wannan ƙasa a yau rayuwarsu tattalin arzikinsu lafiyarsu natsuwarsu da dukkanin abin da shugabanni suke yi wa talakawansu ya mai girma shugaban ƙasa ba shiga hurumin aikinka muke yi ba ko shakka babu la'alla doka ce ta baka damar kai wannan ko shakka babu la'alla fatan alkhairi kake mana na kai mana wannan kamar yadda magabatanka da yawa sun yi wannan to amma abin ya sha bamban irin naka da irin nasu a kusa-kusa wanda ka karba a mulki shine goodluck ebele jonathan ya canja kuɗi amma bai sa wa canjin kuɗin nan iyakan lokaci ba goodluck ya canja fasalin naira hamsin ya canja fasalin naira ashirin ya canja fasalin hatta naira goma da naira biyar domin da ba na leda ba ne aka mai da su na leda to amma ba a ce ba daga lokaci kaza zuwa lokaci kaza ba gudu ba ja da baya a'a wani lokaci ja da bayan ai alkhairi ne ja da baya irin na rago ai kintsi ne ba tsoro bane ba uwa uba waɗanda muke su ta fuskar demokradiyya amerika sun yi canje-canjen kuɗi amma ba sa iyakance lokaci su ce daga lokaci kaza zuwa lokaci kaza bari ake talakawa su ci gaba da hada-hadar su duk kuɗin da ya shiga cikin banki ba zai fito ba sai a fito da sabo wannan fa a ƙasashen da suna da wadataccen wutar lantarki suna da aminci suna da hanyoyi suna da service network wanda za a yi transfer da shi cikin kankanin lokaci suna da dukkanin abin da ya kamata a ce an samu don rayuwa ta yi kyau amma a ƙasa irin tamu da babu hanyoyin da ko da kuɗin za a ɗauko a taho babu amincin babu network babu wutar lantarkin babu babu babu ta mana katutu kuma a ce za a sa irin wannan doka a irin wannan lokaci ya mai girma shugaban ƙasa wannan abin fa an taɓa yin sa a baya bai haifar da ɗa mai ido ba na daga cikin abin da ya bar wa manyan mu tabo a zuci wannan abin da kai a mulkin ka na baya ka alkhairai da yawa amma wannan canjin kuɗin da kai a shekarun baya su ne kaɗai laifinka su ne kaɗai abubuwan da suka bar maka mummunan ambato su ne abubuwan da ake tuna ka da su ba a jin daɗi kada tarihi mummuna ya maimaita kansa muna kira tare da girmamawa tare da mutuntawa tare da rallashi tare da magiya a taimaki talakawan nan talakawan nan sun yi halacci talakawan nan sun yi abin da ba su taɓa yi wani ba a cikin masu mulkin najeriya kamar ka ya mai girma shugaban ƙasa bai kamata a ce ƙarshe ya warware farko ba kwata-kwata yanzu kwanakin kamar gidan mulki bai kai kwana talatin ba kwana ashirin ne da wani abu za a yi zaɓe sauran zaman da za ka yi zama ne na jiran a gama shiryawa a karɓi gwamnati amma zama ne na ka gama naka ka cinye lokacinka to kaga irin wannan lokaci ya kamata a ce ka bar kyakkyawan ambato kai kyakkyawan policy ka bar legacy mun tuntuɓi da yawa daga cikin gwamnonin jihar arewa ko jihohin arewa kuma su ma sun kira mu sun tuntuɓe mu daga ciki akwai gwamnatin wannan gari namu mai albarka gwamnatin kano a jiya mai girma gwamnan Kano ya yi kira kira na gaggawa na malamai su zo na farko a karɓi shawarwarinsu na biyu a gaya musu halin da ake ciki ko shakka babu gwamnoni sun gaya mana cewa duk abin da suke iya su yi sun yi amma mai girma shugaban ƙasa da gwamnan babban banki sun kafe gwamnan babban banki ya ce ba zai zo majalisa ba a yanzu abin da 'yan majalisa suke ƙudurin yi shine ko ya zo ko su ba da umarnin a kama shi to amma akwai alamar lauje a cikin naɗi idan ka ji makaho ya ce a jifa ya taka dutse da alamar yana da wani ɗaurin gindi ne ta ƙarƙashin ƙasa domin in ba haka ba a dokance shi bai isa ya rinka gayawa sanatoci da 'yan majalisu irin wannan magana ba to amma sai dai bahaushe ya ce wai mai uwa a gindin murhu baya cin tuwansa babu miya to kuma dai menene mu manyan mu dukkanin dukkanin su fatan alkhairi muke musu gwamnonin mu wannan yunkuri da kuka yi ina ma a ce tuntuni ire-iren wannan kuke tayi akan sha'anin al'umma tare da haka muna fatan alkhairi akan wannan yunkuri da kuka yi da fatan Allah madaukakin sarki ya ba ku nasara dan ku ceto al'umma daga cikin wannan mawuyacin hali da take ciki na faɗa zan sake maimaitawa ya mai girma shugaban ƙasa idan manya kake so ka hukunta da wannan to ka sani hukuncin ba zai musu zafi a kansu ba akan talaka zai kare. mafi yawancin al'ummar mu su suka fi yawa su ne kusan 75 cikin 100 masu jarin miliyan 10 ne miliyan 20 miliyan 50 masu irin wannan jarin a cikin 'yan kasuwa su suka fi yawa amma wanda jarin su ya sama da haka ba su da yawa a cikin 'yan kasuwa to galibi su masu wannan jarin matsakaici a kansu nauyin al'umma yake su kansu na saman waɗannan suke mora na ƙasa kuma waɗannan suke amfana zaka samu mutum da jarinsa na miliyan goma miliyan ashirin miliyan talatin miliyan hamsin a ƙarƙashinsa akwai mutum goma mutum ashirin wanda suke cin arziki da wannan miliyan goma to matukar ka karya ire-iren waɗannan mutanen to ƙasan al'umma ne ka shatalewa kafa harsashin gininmu ne ka rusa shi ya lafiyar kura bare ta hauka banda wannan bala'in da muke ciki mu sake shiga wani mutum yana ji yana gani da kuɗinsa amma kuɗin ba za su yi masa amfani ba kuɗin nan da ba gada ya ba ba rana ɗaya ya same su ba wahala ce ta shekaru aru aru ta tara masa wannan kuɗin na san da yawa daga cikin ku kun ga wani saurayi wanda yake rantsewa yake nanatawa jarinsa dubu ɗari uku da hamsin ne ya ce shekaru ya ya tara su da su yake samun na abinci yanzu zuwansa banki uku ba a canja masa ba ya rantse da girman Allah in kuɗin nan lokaci ya cika suka zama yayi to wallahi daji zai shiga ya ɗau bindiga wannan wanda ya faɗa ne da baki akwai wanda ba zai iya faɗa ba amma wallahi zai aikata ya mai girma shugaban ƙasa ba masu hali ya kai ga haka kuma sau da dama irin waɗannan policies ɗin da suke zuwa daga gwamnatin tarayya dama mu arewa mu aka fi dannewa mu aka bar mu a baya jihohin kudu tuni sun yi gaba ta fuskar ire-iren waɗannan abubuwa yanzu a jihohin arewa akwai jihar da take da lokal gamman guda goma sha bakwai amma kwata-kwata banki hudu ne a lokal gamman hudu ake da banki local gamman goma sha uku babu banki jihar yobe ka je jihar maiduguri ita ma kusan makamancin haka ne to ko kano ka zo nan haka za ka tarar da abin inda za a kidanya adadin bankunan kano za ka samu wasu shiyar ka ce babu banki ne kwata kwata kamar babu ne kuma har yanzu ko a kano akwai local gamman sun da basu da banki to kaga wannan yake nuna mana cewa ko da a ce an sa mana wani lokaci cewa mu ci gaba da bi muna canjar wannan kuɗin wallahi su matallahi ba a da tanadi da shirin da aka yi mana ga kuma uwa uba korafi wanda mun ji daga majiya mai ƙarfi daga bakin ma'aikatan bankuna mabambanta cewa su kansu ba su da wannan kuɗin har yanzu idan ka je akwatin ɗaukar kuɗi tsohon yake baka kuma ana cewa an daina karɓa kuma daga bankin kake fito da shi to yawayya me talaka zai yi me ake so ya yi ya mai girma shugaban ƙasa, ƙasashe da yawa da suka rushe suka lalace a yau matsan da suka shiga bai kai ɗaya bisa ɗarin da muke ciki ba wasu akan ƙarin kuɗin biredi suka yi zanga-zanga amma yau babu abin da rayuwa bata kure ba a cikinsa ba ma son mu ɗauki salo na lissafi abu kaza ka karɓe shi a kaza ya koma kaza abu kaza ka karɓe shi kaza ya koma kaza saboda in ma za a yi wannan lissafin sai a gama janye carbi mai dubu ba a ƙare ba mu dai abin da muke kai kukanmu muna kai kukanmu na farko zuwa ga Allah Allah ka tausaya mana Allah ka iya mana Allah waɗannan masu mulki kai kake mulkanmu kake mulkarsu baki ɗaya Allah ka tausasa wa zukatansu don su tausasa mana Allah ka nufe su da su waiwaye mu su ji mu. yana daga cikin ƙwarewar mulkin mai mulki ɗauka shawara yana daga cikin iyawar mulkin mai mulki sauraron talakawansa in akwai wani mai mulki da ya isa ya fi ƙarfin shawara to annabawa ne amma kullum Allah jan kunnen su yake ku ji shawarar mutanen ku ku karbi shawarar su ku ji damuwar su muna fatan mai girma shugaban ƙasa. wannan abu da ake ciki za a kalli talakawa za a kalli al'umma yayin uwa masu albarka babu magana tarzoma ko tunzuri domin idan muka ce za mu yi wani abu da sunan zanga-zanga ko tarzoma ko tunzuri to wuta ce take ci za mu ƙara balbala mata fetur taɓanmu za mu sake jikawa mu sake kwaɓawa da ka iyaye da shugabannin al'umma mu ja kunnan al'umma akan ayi hakuri mai hakuri yana tare da Allah mai haƙuri yana tare da yakan dafa dutse mai girma shugaban ƙasa an yi wasu abubuwan da basu kai wannan ba a gwamnatocin da suka gabata shi ya jagoranci akai zanga-zanga amma mu yau ba ma cewa a yi masa zanga-zanga saboda asali zanga-zanga ba addinin mu bace zanga-zanga duk inda ake yin ta ko an kira ta da talimana ko ta zaman lafiya ƙarya ce a ƙarshe sai ta haifar da tarzoma sai ta haifar da tashin hankali musamman a irin wannan hali da muke ciki duk wanda yake bibiyar labarai da abubuwan da suka faru a satin nan da zuke ban kwana da shi shugaban kasa ya je jihar sa katsina me ya kare a wajen da tarzoma da kaza kaza da hayaniya domin talakawa an riga an kai su iya wuya an kai su iya wuya talakawan najeriya allah ya mana albarka allah ya kara mana haƙuri Allah kar ka sa mu sha duka biyu duniya da lahira Allah ka sa duk wannan abin da muke fuskanta ya zame mana kafara na zunubanmu daga duniya mu je lahira mu shiga aljanna lami lafiya shugabannin mu Allah ka hada mana kansu akan abin da kake so ka yadda da shi daidaituwar su haduwar su fahimtar junan su shine alherin mu amma ko shakka babu shugabanni suna neman su ja daga su ja tunga akan wannan abu wanda wannan zai haifar mana da ba karamin sharri ba ba karamin bala'i ba Allah ya sani mun ba su shawarwarin da ya kamata kuma muna jan hankalin mai girma shugaban kasa ya saurare su abin da muke samu na labari wasu daga cikin jihohin Najeriya har an fara tawayen daina amfani da kuɗin Najeriya an fara amfani da kuɗin ƙasashen ƙetare me wannan yake nunawa bangarewa yagewar ƙasar wannan bai kamata ba اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداءك اعداءنا اعداء الدين وانصر عبادك الموحدين اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد وقوموا الى صلاتكم